muna masu ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddare mu da zuwa irin wannan rana ta yau ranar asabar wato ranar goma sha ɗaya kenan ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar take ishirin da takwas ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da da shidda kuma in Allah ta baraka wata ta'ala ya so yarda za mu ci gaba daga inda muka dakata a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma ko kuma tarjama alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin da Allah ya ba mu ikon karantawa in Allah ya so muna cikin suratul bakara za mu tashi aya ta ɗari da hudu ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna nan za mu tashi insha Allah idan ba a manta ba dai ana ta mana bayani ne akan wato irin tsaurin kai da tsaurin ido na Yahudawa wa'in suka kangare mu addinin musulunci tintin tintini kuma har yau haka suke dan kada mu taɓa tsammanin cewa za su juyo kada kuma kafircin su ya kasance ya tada mana hankali ko ya ɓata mana rai haka suke kuma haka za su ci gaba to lokacin da ya kasance daga cikin makirce-makircen maki akwai karkatar da magana ka faɗi magana ya juya maka magana in ka yi gabas ya ce ka yi yamma musamman ga abubuwa waɗanda suke da kama da juna ko kuma maganganu masu shigar juna don haka sai yahuda suke faɗin wata magana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana masu imani kar su kwaikwaye su akan irin wannan maganar sai Allah ya ce mai bismillah mala عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم Allah baraka wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ko da kuka yi imani, la ta ra'ina, kada ku jingina wannan kalma izuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce mai ra'ina, bi ma'anarta ɗan saurarenmu. wa ƙulun zurna, amma ku ce mai unzurna, ita ma ma'anarta saurarenmu. wasa ma'o ko kuma ku saurara ku ji, walil kafiri na azabun alim, lallai kafirai suna da azaba mai raɗaɗi, ku sani, ma yawaddu lazina kafaru min ahli kitabi. waɗanda suke kafirai daga Yahudawa da Nasarawa, walal na? da sauran mushrikai maƙiya addinin Allah, to ma ya waddu ayyu zala alaikum min kairin, min rabbikum, ba sa guri, ba sa fata, ba sa son wani alkhairi ya same ku daga Ubangijin ku fa, musamman alkhairi mai girma irin na annabta da manzanci. Wallahu ya katassu bi rahmatihi mai yasha, shi Allah yana keɓance wanda ya so, ya zuba mashi shi. wallahu zulu falal azim haƙiƙa Allah ma'abocin falala ne falala kuma mai girma yakan yi ta kuma inna yasu Allah ya taimake mu wannan kalma ra'ina tana da fuskoki guda biyu tana da ma'anoni guda biyu da kyakkyawa da mummuna tana iya ɗaukar ru'una tana iya ɗaukar mura'a ra'ina sauraron mu to Yahudawa suna amfani da wannan kalama in suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, sanda manzon Allah yake isar da sakon Allah, ya su rika ce mai ra'ina ya Muhammad, ra'ina, kamar suna nufin ɗan saurara mu fahimci wannan ya Muhammad, ɗan saurara mana mu gane wannan tukunna, sannan ka ƙaro wani, ɗan saurara, a zahiri kamar haka suke nufi, amma su ba haka suke nufi ba. suna nufin rubabbe ne kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tana kuma da irin wannan ma'anar to shine sai Allah baraka wa ta'ala ya hana su musulmi su rika cewa manzon Allah irin wannan kalma in suna nufin ya ɗan saurara musu maimakonta ku ce unzurna ita ma ta kenan saurara muna ita kuma ba ta da wata muguwar ma'ana ina fata kun fahimta ba ta da wata boyayyen ma'ana wannan ita ce ma'anarta ta zahiri ma'anarta falle ɗaya ce sai Allah ya ce to ko musulmi ku rika yin amfani da kalmar unzurna kada ku yi amfani da kalmar ra'ina domin tana da fuskoki biyu su wa'in suke faɗarta suke jingina ga manzan Allah suna nufin mummunar siffar ba kyakkyawar ba to ku ritar da kyakkyawar sifa to ku kau da ita kada ku jingina ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda dai akwai wata kun fahimci ma'anar kuwa bari in gani yawwa bari mu misali da Hausa akwai wata kalma mai kama da irin wannan musamman a yankin Arewacinmu na wajen ƙasar Zamfara da Sokoto in ba sakkwace ya ce wa mutum ni ku. na ramma na ramma me yake nufi na rena ka na rena ka haka yake nufi ku? yawwa to in ba. ya zo ya samu wani da wannan yaran sai ya samu wanda ya karanta alkur'ani daga farko har ƙarshe ya haddace alkur'ani sai ya ce mashi alaramma na ko me yake nufi <laughs> ala ramma tunda da ramma na rena ka kenan to sai ya ce ala ramma me kenan <laughs> wacce ce ko wata ce a to ai kuma akwai mahadisar ya ke ce mahadisar alƙur'ani to <laughs> amma dai sun yi kama da juna za a iya amfani da waccan waccan ma'ana a nan gurin ana ramma ma'ana Allah ya rena ma an fahimci wannan ko da haka kalma ce ramma din mai ma'anoni guda biyu ana iya jingina ta ta girmamawa ga mahaddacin alkur'ani a ce ramma ne ko ramma? an girmama shi ne ana kuma iya faɗin wannan da waccan ma'ana ala ramma ala rena ka Allah ya rena ma aikinka kaga ko ne daga cikin wannan tana iya shigowa to in haka ne shi ala ramma din nan me zai hana a daina ce mai ramma a ce mai hafizi ko ba shi kenan hafizi tana da wata kishiya mai wata mummunan ma'ana ina fata kun fahimci maganar yau zaka ce hafizi ko aka ce hafizi ne hafizin alqur'ani ne ba shikenan da an warware matsala ba ina fata kun fahimci yadda abin yake haka ita ra'ina din nan tana da wancan fuskoki guda biyu tana iya bada ma'ana kyakkyawa tana iya bada ma'ana mummuna amma ita unzurna tana da ma'ana ce guda ɗaya fal ita kurin tana bada ma'ana kyakkyawa saurara muna to su yahuda suna ce wancan ra'ina da waccan mummunan manufar to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to ya koma su imani kada ku rika jingina wannan kalma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'ina din ko da tana da kyakkyawar ma'ana to ku faɗi watanta wacce take ita ma'anarta guda ɗaya ce kyakkyawa ita ce unzurna an fahimci wannan ko ashe kaga kenan duk wata kalma mai irin wannan harshen damo to an hana mu mu yi amfani da ita musamman cikin abin da ya shafi addini ko ya shafi manzon sallallahu alaihi wa sallam ne malaman balaga suke kira tauriya ko wa tauriya magana ce mai fuskoki guda biyu tana iya ɗaukan nan wajen tana iya ɗaukan nan wajen Allah ya taimake mu Allah ya ce ku saurara ku bi wannan umarni da kafin su ko kafirai azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi wa'in suke jingina waccan muguwar kalma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duk wancan abin suke faɗa na izgili suke faɗin wa'ancan kalmomi suna jingina ga manzan Allah suna yi ne izgili ba ba su sani ba ne ba kyakkyawar kalma suke nufi ba domin duk wani alkhairi wanda zai same ku ko musulmi duk wani alkhairi wanda zai sami manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to su ba sa san shi ba sa gore shi ba sa fatan ya same shi yace ma yawaddu lazina kafaru min ahli kitabi wala la mushrikina kaga waɗanda suke Allah zai na kafaru min ahli kitabi kafirai na yahudu da nasara wala da mushrike kafiran mushrikai ma yawaddu ayyu nazala alaikum min khairin min rabbikum ba sa son wani alkhairi ya same ku daga ubangijinku duk wani alkhairi in ya same ku za su yi kokarin bata shi in ba su iya bata shi gaba da gaba ba za su iya kokarin bata shi ta irin waɗannan maganganu shi ko Allah wallahu su bi rahmatihi ya sha) Allah yana keɓantar wanda ya so ya bashi rahamar shi shi ya ga dama ya ban manzon Allah sallallahu alaihi wannan annabta ya sayo mai da alqur'ani domin me wallahu zul fadl azim Allah ma falala ne mai girma Allah ni'imta mu sai Allah ya ce me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ma nan min ayatin aunin siha na kairin mini kairin minha aw misliha ba mu taɓa shafe hukuncin wata aya ba, ko mu shafe doron nassin wata aya, ba ce sai mun zo da wata tafi ta alkairi ko kuma wacce take da hukunci kwatankwacinta, alam ta alam, ashe ba ku sani ba ne, in ba ku sani ba ku sani, annan laha ala kulli shi na ƙadirin. Allah mai iko ne akan komi, ya shafe wani hukunci ya zo da wani sabon hukunci, alam ta alam, shin in ba ku sani ba, to yanzu ku sani fa, Allah lahu mulkun samawati wal ardi lalle mulkin sammai da ƙasai duka hannun Allah yake, wa malakun min dunillahi min waliyin, ba ku da wani masoyi fa wanda ba Allah ba, wala nasirin ko ba ku da wani mataimaki wanda ba Allah ba, wannan ma akan dai irin wancan bita da kulli da kisan mummuke da Yahuda suke so su yi musulmi da musulunci, musamman akan ababe waɗanda da farko a ce a yi kaza, kuma wani lokaci kuma a ce a yi kaza. Misali, lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci musulmi a fuskanci masallacin birnin Kudus wajen sallah. ya zamo alƙibla ta duniya da inda musulmi yake a fuskanci masallacin Qudus daga Madina in za ka je Qudus arewa za ka yi sak sai aka koma ana kallon arewa ana kallon arewa na ake kallo ana sallah amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in zaɓin zuciyar shi ne ya fi son ya kalli alƙibla amma umarni ne na Allah Ta baraka wa ta'ala aka ce a kalli birnin Qudus a kalli masallacin Qudus malamai suka ce kila an yi haka ne domin lallashin zukatan Yahudawan su ne mafiya yawa mazauna Madina to a kalli alƙiblar da yake ita ce suke girmamawa Qudus din nan dan suna riya nan annabi Musa ya rayu nan aka yi kaza na mafiya annaban suka rayu kila a lallaso su ta wannan su gadi abin duk ɗaya ne su su taimaki addinin musulunci to sai da wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai ana kallon Baitul Maqdis wajen sallah ran nan sai Allah ta baraka wata ta'ala ya saukar da ayoyi za mu karanta su nan gaba kaɗan Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran musulmi a juya a dawo Ka'aba an gani ko a juya a dawo a kalli Ka'aba to wani abin da ya faru kenan mutanen wani masallaci cikin Madina suna cikin sallama. saƙo ya iske su wani mutum ya same su wanda ya salla a masallacin manzon Allah an kalli alƙibla ya ce musu kai ai an canza alƙibla ba ƙudus ake kallo ba yanzu an koma Ka'aba a cikin sallan nan ba su gama ba suka juya suka kallo abin nan suka kallo Ka'aba masallacin yana nan a Madina har gobe ana ce mashi masallacin ƙibla ta yi ne har yanzu yana daga cikin sunna ga wanda ya je Madina ya ziyarci wannan masallaci an gane wannan ko to wannan canjin da aka yi da sauran abubuwa masu kama da wannan ya suka sa Yahuda suka samu kafan suka suka ce to addinin ba na gaskiya bane yau sai a ce ayi kaza sai kun yi nan wajen riyi sai kuma a ce ku dawo kaza an gane wannan ko an ba su in wata dama suka dinga samun kafan suka suna yada wannan farfaganda a cikin mutane musamman mutanensu to kwa biye mu da bai da tabbas yau sai a ce ku yi arewa gobe kuma a ce ku yi kudu ku kalli nan ku kalli nan haka ake ta waɗannan ababe ku kwa biya ma wannan shiriri ta ce wannan shi ya nuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ke kirkirar wannan addinin shi ke sa ku yanda yake so sai Allah tabaraka wata ala ya ce a'a ma nan min ayatin ba za mu shafa wani hukunci ba na wata aya aunun siha ko mu share tuna abin nan ɗinta ko mu share nassinta ba ma share nassin wata aya ko mu share hukuncin na atibi kairin minha sai mun zo da wanda ya fita alkhairi sai an zo da wani abin wanda ya fita alkhairi awa misliha ko kuma wani abu alkhairi kwatankwacin nata to in ma hakan ne alam ta alam ashe ba ku sani bane Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko da akan komi da ce ita Qudus din wace a ai Allah ne to yanzu kuma shi ya ce a bari kuma a dawo a kalli Ka'aba bi isa bane da Qudus din da Ka'aba din nawaye din na Allah ne walillahi al-mashriq wal maghrib aina ma tuwallu fasamma wajhullah da gabaci da yammaci da kudanci da arewaci dukkan Allah ne duk in aka ce ku fuskanta ko dai ku bi umarnin Allah ina Allah ya ce ku fuskanta ku fuskanci na an fahimci wannan ko to da sauran hukunci hukunci irin wannan na annasi ko masu akwai shi da yawa cikin alqur'ani in mun zo kan wata gaba da ta yi kama da mu tsaya mu dan yi dogon bayani akai to zami amma dai wannan shine tanasuki da ake share hukuncin wata aya da wata ayar ko kuma a ɗauke hukuncin wata ayar da wata ayar ko a share nassin a bar hukuncin yana nan yana ci gaba Allah taimake mu kamar wani abin nan hukunci na a jefa mazinaci in an kama mutum ya yi zina ya taɓa yin aure ko ta taɓa yin aure hukuncin kisa ne hukuncin jifa ne haka yake cikin attaura to malamai sun ce akwai nassi wanda da yana cikin qur'ani aka shafe wannan hukuncin sai aka bar aka shafe nassi aka bar hukuncin shine asheku wa shekatu idza zanaya farjumuhu ma na kanin min Allah الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموه ما نكالا من الله ko wallahu sami'un basir ne na dai ta karshen yanda yake to haga wannan nasi ba cikin alqur'ani amma hukuncin yana nan har yanzu har gobe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da shi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi su ma kuma yahuda cikin attawar akwai wannan hukuncin kafa da kafa Allah ya taimake mu alam ta alam ashe ba ku sani bane annallaha lahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai da kansai lahu mulku samawati wal ardi mulkin samai da kansai duka nashi ne shi ke cewa ai eh, shi ke cewa a bari wa malakum min dunillahi min waliyin duk ku sani ba ku da wani masoyi wanda ba Allah ba wala nasiru ko ba ku da wani mataimaki wanda ba Allah ba Shin akwai bambanci na tsakanin masoyi da mataimaki? Eh, akwai bambanci, akwai bambanci, ko ga mutum da mutum, akwai wani mutum masoyinka ne, yana ƙaunarka, yana son ka, amma ba zai iya taimaka maka ba. An fahimci wannan ku? Amma soyayya tana nan, akwai kuma wanda zai iya taimakonka da wani abu, amma bai son ka, ba ruwan shi da kai, amma dai in ta kama zai iya taimaka ma da wani abu, ko don saboda wani ko kuma don wata matsala da can ta daban yana iya taimaka ma yana fata mun gane ashe kun ga kenan masoyi daban mataimaki daban an gane akwai kuma ina ke haɗa biyan a samu mutum masoyinka ne kuma yana iya taimaka maka ko yana iya faruwa to Allah tabaraka wa ta'ala shine masoyinmu kuma shine mataimakinmu ba mu da wani masoyi in ba Allah ba ba mu da wani mataimaki in ba Allah ba

Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Am turiduna an tas'alu rasulakum, shin kuna so ne ku riƙa tambayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kama su ila Musa min ƙabalu, irin tambayoyin da aka riƙa yi annabi Musa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, irin tambayoyi na tu'annati, irin wa'innan tambayoyin kuke so ku riƙa yi manzanku, to ku sani, wa mai ya tabaddal da kufar bil iman. duk wanda ya canza imani da kafirci Allah ya bashi hanyar da zai yi imani ya tsira sai ya canza ta ya rakito kafirci to fa qadarallahu sawa as haƙiƙa hakika ya bace mu hanya ta kware ya bace mu tsakiyar hanya ya kama daji ya saki kwalata ya kama ratse Allah ya kyauta wannan kenan Allah ta tabaraka wa ta'ala da yace am bi ma'anar bal, ba haka ba ku dai kurun kuna so ku riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi na tu'annati. irin tambayoyin da mutanen annabi Musa suka riƙa mashi wanda suka zo gabaninku kamar abin yana tafiya kenan kafa da kafa wa'inda tambayoyi ne suka yi annabi Musa a lokacin nan nashi ai sun tambaye shi cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu taɓa imani da kai ba har sai in mun ga Allah ido da ido aga wannan tambaya ce ta me ta tu'annati wa qalu ya Musa lan nasbir ala da'amin wahidin suka ce ya Musa ba za mu taba hakuri akan abinci kala ɗaya ba an kanke saukan da ruwan zuma tatacce da naman tsuntsaye soyayye ko soyawa ba za su yi ba amma suka ce ba za su iya hakuri akan wannan ba su a ba su makani da dankali da rogo <laughs> da su wake abin da suke nema kenan a ba su dama su tafi su noma a gani ko ina tambayar ce da ta wuce wannan to haka ma kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma sun yi mashi irin waɗannan tambayoyin sun yi mashi irin waɗannan tambayoyi na izgili can cikin surtu Isra'i Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjara lana min al-ardi yanbu'a kafirai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin yi hijira suke cewa wala har abada ba za mu taɓa imani da kai ba har sai in ka fitar mana da ƙoramu magudanar ruwa a bayan ƙasa ko ka fitar mana da tsirrai masu kyau a bayan ƙasa aw takuna laka jannatun min nakilin wa inabin wa tufajjira lana wa tufajjira al-anhara kilalaha tafjira ko kuma muga an hore maka an baka gonaki lambuna duk naka ne cike da dabile da inabi ga koramu suna ta gudana cikin lambunan nan iyaka gudana maga kafi kowa jin daɗi kafi kowa kuɗi ya sai mu bika amma kam haka kurin sake a ce mu bika aw sama a kama za'amta alaina kisfan haka ne ko aw atiya billahi wala mala'ikata kabila suka ce ko kuma duk in ba za ka iya wannan ba to ba za a bi kan ba ka yanko wani yanki na azaba daga sama ya faɗo mana kamar yadda kake cewa in ba a bi ka ba za a yi mana azaba to yanko wani yanki daga sama na azabar ya faɗo aw ta atiya bila ko kuma ka je ka zo da Allah din subhanallah wala mala'ikata da sauran mala'iku kabila jama'a jama'a na mala'iku Kabilu daban-daban na mala'iku duk ka yo me bambancin wannan tambaya da wacin ta banu isra'ila duk abu ɗaya ne ya kuna laka baitun min zukurafin, au tarqa fi sama walan ya lirqiyaka hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu ko kuma in kai annabin ne da gaske to mu ga an gina maka wani katafaren bene na zinariya an gina ma wani gida a makka na zinariya ka gani ko kuma ka zo da rana ɗaka gaban jama'a sai mu ga ka taka ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf ka kurin hau sama sama ta buɗe ka shiga sai ka dawo ka ce to Allah ne ya kira ka ga sako da ya bada kai ko hakan ta faru ko ka tattaka ka je sama ba za mu imani ba fa har sai in an aiko mu da wata wasiƙa kuma daga bayan ka je ka dawo a aiko da wata wasiƙa ta musamman mala'iku su kawo Allah ya ce “E, babu shakka waje na ya zo. <laughs> Su hadar layi. Allah ya ce mashi kul hadar rabbi halakuntu illa basharar rasula ka ce ɗarki ya tabbata ga Allah Yau aini da ban ce muku ina hawa sama ba ni na ce mutum ne irin ku kuma manzo ne ban wuce isar da sako ba da haka irin waɗannan tambayoyi an yi annabawa su Yahuda sun ma annabi Musa irin wannan tambaya ta tu'annati haka ma mutanen makka sun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya ta tu'annati akwai sun da suke ce mashi ba za mu taɓa imani da kai baya ya Muhammad in kai annabin ne da gaske to kaga dai garin makka cike ke da duwatsu duwatsu ne manya manya a makka to ɗayan biyu ko dai ka roƙi ubangijin naka duk waɗannan duwatsu su narke su zamo zinariya da azurfa mu kwasa mu kai gidanmu to sai mu zo mu yi imani abu na biyu in hakan ba za ta yiwu ba to karɓi ubangiji duwatsu da a gurgusa da su duk su matsa su koma nesa nesa da gari mu samu filin gine-gine cikin garin makka a yi ɗayan wa'annan haka da irin wa'annan tambayoyi an yi annabawa su tambayoyi kenan to annafi to Allah tabaraka wa ta'ala yake ce shi haka kuke so kuma ku riƙa yi manzon Allah irin wa'annan tambayoyi kamar yadda aka yi annabi Musa irin wa'annan tambayoyi tuntuni to ku sani yau annabawa irin waɗannan tambayoyi kafirci ne Allah ya ba ku annabawa cikin sauki kuna raye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maimakon ku yi imani sai kuka canza imani da kafirci dukkan wanda ya wannan kan babu batacce kamar shi ya bata daga hanya hanya ta kware Allah ka ƙara shirye da mu ina batan da ya kai mutumin da ya rayu ga shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a ce ya kafirce cewa manzan Allah bai imani ba har ya mutu a haka ai lalacewa ta kai iyakan lalacewa Allah ka kare mu Allah ya ce me wadda وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bamu labarin dai wato ƙulle-ƙullensu, kamar yadda muka faro tun daga farkon karatun nan, abokin adawa, in yarsa hujjar da zai iya kare kanshi, duk abin da ya zo da shi an kara hujja an buge shi, duk abin da ya yunkuro an bi da hujja an markaɗe shi, to sai ya koma gorace-gorace da munanan ƙudiri da jifa da miyagun laƙwabba. Allah ya ce, wadda kasirin min ahalar kitabi, da yawa daga cikin ahalar kitabi, da yawa daga cikin kiristoci da yawa daga cikin yahudawa babban gurinsu lauyuraddu na ba ba'ad imani kun fara, ya za su mai da ku kafirai bayan kun yi imani wannan shi shine gurinsu na ƙarshe wannan shi ne hadafinsu na ƙarshe ta ina za su ɓullo ya za su yi muku ta hanyar su farauce ku ne da kuɗi in ba za ku yi ba su ƙaƙaro ƙaƙare ƙaƙare su lanƙaba muku su ce kuna wulaƙanta kiristoci ana kisan ƙare dangi a yi muku kaza a yi muku kaza a yi muku waƙi a fikiri a yaƙe ku ta hanyar tunani ta ko'ina zaune fikiri da sauran ire-irensu to don me suke wannan Allah ya ce wallahi hasadan min indi fusihin su ne muku hasada ne saboda su sun san sun riƙi wato sun riƙi mara kyan ku ki riƙe da addini mai kyan hasada suke muku kenan kuma wannan hasada fa suna yi muku ita ne min ba'adi ma ta bayyana da humul haqqo bayan gaskiya ta bayyana a gare su abinda kuke akai na addinin musulunci nan shine addini abinda kuke akai shine dahir shine gaskiya to yasa suke ta wannan banke banke da wannan yaye yaye ta ya za a yi dai ku masu karkatar da ku ta ya za a yi su janye hankulan ku da addinin Allah su mai da ku wani guri inda ba addinin ba ga ga ko kuma ta akaikaice directly ko kuma indirect duk sai sun bi hanyar da za su bi su gaya za a yi su karkatar da ku ne daga addinin Allah in kun ƙi sau da ƙafa, to sai ƙirƙiro muku waɗansu ababe kamar yadda muka yi magana kwanaki wajen ƙungiyoyin cacen nan na ƙwallo ko yawwa tun da kun ƙi, to bana ƙirƙiro muku waɗansu ababe waɗanda za su dinga shagaltar da samarinku shagaltar da matasanku su hana su yin karatun bokon ma wanda za su zamo injiniyoyi yadda za su zamo bakanikai na su zamo da sun kware wajen sana'o'i ma to yanzu a hana su wannan karatun ma bare kuma karatun addini a kirkiro musu abin da ba sallah ba salati abin da ba lada ba la'ada su ta wahala a kai har su girma a haka har lokaci ya wuce to daga nan kuma ya dama in suka samu wannan dama mafiya yawan matasan ku suka tafi akan wannan suka fahimce su akan wannan shi kenan ta hanyar irin waɗannan shirye-shirye na kafafen yaɗa labaru waɗansu kafafen yaɗa labarun an ƙirƙiro su ne kaɗai don su adawa da waɗansu kafafe na musulunci don kada musulunci ya ci gaba mun ɗan yi wannan bayani can baya to kuma ta wannan gurare ne ake karkatar da zukatan samarin naku yau sai haga wani ƙungumimin arne za a gan shi a talabijin ko a wata tasha ta wata tasha ta duniya ya yi wani irin aski shi ke kenan sai ga 'ya'yan musulmi sun ara sun yafa su ma irin wannan askin za su yau cikin mutanen wa'yancan kafiran wani zai ɗinka wata riga wata ya gagga ya sa a jiki shi ke ga 'ya'yan musulmi sun ara sun yafa su ma irin rigar wani sun zan baƙaƙen arna haka ne ko ba haka ba ina mamaki sai wani yaro ya ce ai mal abin ya wuce nan ihe ga wani wando ya dan yage haka wajen gwiwa sai to wannan ake suke sa aka ce ai shine gayin <laughs> haka yake fitowa tun daga kantin shi haka yake fitowa da wannan yagar Rica <laughs> nake aiki aka sha da shi ya so shi yage wa ashe shi ne gayin <laughs> Allah ya kyauta kuma yaro to kabo yake yana hura hanci kuma tsaye ake sayan wannan wanda suka faɗi min kuɗin kana iya ɗinka wato jaket da wando kana iya ɗinka dogo riga da wando yadi biyar da yadi shida da kuɗin ɗinki da zai isa wannan wandan guda ɗaya kuɗin shi ya fi haka ma kaga wata ɗaya riga da ƙyar ta wuto cibiya amma in ka ji kuɗinta kuma sai za ta iya ɗinka ma shakwara da jamfa. Ka gani? Hasadan min inda an fusihin. suna hasada abin da kuke a kai ne na addini da haka ta yanzu kirkiro muku waɗansu kafafe ta yanzu farauce zukatanku su farauce zukatan samarinku ba ci aka ku da sana'a ku ce ku ci gaba da sallar ku ku ta azumi sunaye kuma ku ta fama da sunayenku Ahmad Abubakar Umar Mukhtar ku ta sawa amma aikin samari a farauce zukatan samarin su kuma ba su kwaikwayon kowa sai su turawan yamma wannan yake burge su illa yahudawa wajen kwalliya wajen ado wajen zamantakewa kai yau ya kai har wajen bikin auratayya har wajen bikin auratayya ‘ya'yan musulmi a je masallacin juma'a a ɗaura auren musulmi da musulma ko a ƙofar gida a zauren babanta a kira liman da mai unguwa da na'ibin liman da manyan unguwa a zo a taru a karanta salatin manzan Allah a ɗaura auren wani da wance duk ku gama wannan kuna tashi su liman yaran nan da ango da amarya su shirya kuma sai a ɗauki motoci sai a fita bayan gari ko su ƙauyawa ko ba haka suke yi ba su je su sake irin nasu ɗaurin auren irin yadda suka ga ana yi a fina-finan turawa ta sanya doguwar riga fara shi kuma ya sha kot da laktayan ko abokai a zo da wani ket a yanka a yi wane ne a yi wane ne haka wani abu shi birthday gashi nan dai al'adun bature al'adun arna ka gani iyakar musuluncin kadai a fatar baki iyakar liman kurun wajen daurin aure fatiha da salatin annabi da an shafa an tura liman waje daya ba ta shi ake ba an tura maganar liman waje daya yanzu a tafi kuma a hidima irin yadda suka ga ana yi a fina-finan indiya irin yadda suka ga ana a fina-finan bature har ma waɗansu lokutan ana haɗa ƙwallo ko tim ɗin amarya da tim ɗin ango a gwabza duk a gama wannan na dajin ko kuma yanzu inda dajin bai shigo saboda yan ta'adda da lakurawa ko ba haka ba sai a samu wani hotel ko wani gida sai a kama sai kuma a kirawa wai wani mai DJ <laughs> mai DJ ya zo ya ta bugawa ango ya shiga ya taka rawa amarya ta shiga ta taka don lalacewa waɗansu guraren sai ka samu hadda uwar ango da uwar amarya hadda uwar ango da uwar amarya a wajen DJ ɗin, akwai takensu da a taka su shigo su taka rawa, wa'ya duk murna ce, duk murna ake, a kashe kuɗi wajen wannan, a kashe kuɗi ba ni da kashe kuɗi ba, wai kuma duk da wannan a ce wai kuma ana son a haifi ‘ya'ya na gari, tun wajen auren an yi irin wannan an saɓa ma Allah, ba irin ba da ba a wajen auren nan, kuma duk a gama a ce ‘ya'ya na ƙwarai ake so a haifa, anya, an musu foundation ɗin na ƙwarai, ba a yi ba ina ake kwaikwayo waɗannan ababe daga wajen turawan ne daga wajen yahudawan ne su ma turawan wajen yahuda suke kwaikwaya a gani ashe haga gazaul fikiri sun cinye tunanin mutune amma ta wajen sallah ku tafi ku yi sallar ku ku tafi ku yi azumin ku tafi ku yi hajjin ku ku sanya suna na musulunci abubakar umar usman aliyu shi kenan sunayenku kenan amma aikinku ya saba da aikin abubakar da umar da usman da aliyu tunaninku ya saba da tunanin abubakar da umar usman da aliyu musamman matasa musamman matasanku ba haka ake ba wajen bukukunan dan Allah wajen bukukuwan mai ba haka muke gani ba ‘ya'yanmu ne kuma ‘ya'yanmu ne kai uba iya karka aje a ɗauro aure ka zo ce to an ɗauro aure daga da ba ka ƙara ganin angon yana cin ya kwashi ‘yan mata da abokai an tafi wajen DJ, an tafi wajen shagali, an tafi wajen saɓa ma Allah. Haka kuma iyayen amarya, da an ce sun fita to shi kenan an tafi DJ, sai alaƙari a ce wata walima za a yi, in aka ji aka ɗan taɓa walimar, aka ɗan taɓa karatu to shi kenan sai a ɓalle da DJ. Allah ya kyauta. ban cika shiga irin wannan shirgi ba amma wata rana an taɓa gayyatar mu wani wa'azin walima muka je wa'azin waliman nan mun yi wa'azin walima daga karfe hudu bayan la'asar kenan zuwa karfe shida zuwa karfe shida aka zo da aka ɗan taru aka ɗan kawo mana ɗan takawai da ɗan shinkafa wake da shinkafa da ɗan coca cola irin mai zafin nan haka dai muka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce muka tashi da ‘yan mutane haka ‘yan kaɗai mafi yawa mu ne dai ‘yan kwamitin da awa da muka ɗan je gurin muna tashi waɗannan kujerun ko gyara musu zama ba a yi ba na speaker da muka amfani da ita da su amplifier su waye aka ƙara gyara su kafin magariba ai guri ya ɗinke <laughs> an shiga dj <laughs> mutane mata da maza an ninninka waɗanda suka zo wa'azin walima subhanallahi subhanallahi nace to ba mu ƙara wani wa'azin walima <laughs> da ƙyar shugaban kwamitin da awaye lallashe ne ya ce da Allah ayi hakuri ai ba ko ina ake hakan ba kalli wannan wulakanci da malami muka zo musamman takarar tun daga Kano muka gayyato shi dan ya zo yau azin waliman nan amma ko masauki ba a bashi ba sai muka tani da mai inda ya kwana da dan abin da zai karya an dai bashi ina ko dubu ishirin ne wai ya sa mai amu amma wajen dijen nan an kashe sama da dubu ɗari an kashe kusan dubu ɗari biyu ko ɗari uku ta wancan lokaci ma ka gani kaga kusan sun ci duninmu kayarwa kudin ya rage ka gani ko wadda kasir min ahalar kitabi da yawa daga cikin ahalar kitabi musamman yahudawa babban gurinsu nauyin radokun, ina ma za su iya riddattar da ku su karkatar da ku a fakaice ba ku sani ba min ba da imanikun, bayan da kuna ga ku masu imani ne su mai da ku suwa ku koma kafirai ƴan uwansu suna wannan ne hasadan min indi an anfusihim dan hasadar abin suke kai ba mai kwari bane min ba'ad ma tabayyana lahumul huda bayan gaskiya ta riga ta tabbata a gare su bayan sun tabbatar da cewa ku kuke kan da'ira su ko akan shirme suke to ya za su jawo ku ku dawo shirma kullum gore suke nan amma Allah tabaraka wa ta'ala ce ta Allah ba ta tasu ba suna ƙoƙarin duk yadda za su yi su fatar da ku to shi kuma Allah ba zai yadda ba yuriduna ay yudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna kokarin su kullum ya za su kashe addinin Allah da fatin bakunan su shi kuma Allah ya ƙi, sai addinin Allah ya ci nasara wannan mahaukacin da muke magana Trump ya cika duniya da hargagi ko ina kokari yake kai hari yanzu dai ana can ana buga da Iran yana nan kuma yana ya kawo Najeriya ko ina ma Dan shirme da hauka tare da wannan daidai sanda yake wannan abin kwanan nan aka yi zaɓe a local government ɗin shi magajin garin birnin new york nan ne mahaifar trump to magajin garin yanzu haka musulmi ne kwanan da aka yi zaɓe musulmi ne ya ci a masallaci ma aka je aka yi murnar shagalin ya ci abin aka yi walima aka karanta alkur'ani aka yi wa'azi aka yi salloli Allah kuma magajin garin birnin New York na yanzu musulmi ne yanzu haka masallatai ake ta buɗewa a America da musulunci ake ta shigowa musulunci ake ta shigowa haka suna bakin kokarin su Allah kuma yana nuna musu basu isa ba mu cikin kasar tamu Najeriya tafi kudancin kasar na gani ko ina kullum zaka ji shigowa ke musulunci duk inda da ba musulmin yanzu musuluncin ya kai duk inda ka bar wani gari sabar shekara biyu in ka koma shi haga musulunci ya ci gaba cikin iyamurai ne cikin suwane ne ko ina ma hamunan arewa musamman in ana tafsir irin wannan na ramadan manya-manyan guraren tafsirai wajen manyan malamanmu kullum za ka ji ana game musulunta game musulunta haka ne ko ba haka ba har ma don gunewa suka dinga kai ƙara a daina bayyana wannan sun yi daidai a musulunta amma sai ma kunshi kada a riƙa bayyanawa a kafafen yaɗa labaru har ƙara suka yi kan wannan kuma kullum za ka ji an ce ƙauye kaza mutum kaza za su shigo musulunci guri kaza za a musuluntar da mutum kaza kana jin ana cewa za a kirtantar da wa'insu mutane ka taɓa jin ana gangami wani ƙauye su fita musulunci za su tafi wani addini wala duk duniyar haka ake suna bakin ƙoƙarinsu wajen su ga bayan addini da masu addini kuma Allah yana takura su sun kasa ganewa sun kasa ganewa Allah ya taimake mu to sai Allah ya ce ya ku musulmi fa afu wasfahu ku kau da kai kada ku damu da su hatta ya atiya Allahu bi amri ha Allah ya zo da al'amarin shi inna Allah kana ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komi haka nace inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi Allah ya taimake mu da haka Allah mai iko ne akan kowane abu da haka ku kau da kai kada ku damu da su wannan kafin ayar jihadi ta zo kenan ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa galizu alaihim wasu suka ce wannan ta shafe wannan hukunci wasu kuma suka ce a yanzu yana nan yana aikin ku kau da kai domin kun fi su ƙwarin hujja kuma wanda Allah yake so dan wani ya biyo ka yana ma yana ma shirme ai kana maka da bata lokacin ka kai shi kurin ci gaba da addinin Allah ci gaba da karantar da addinin Allah kai dan gaban goshi ne gurin Allah kun fahimce ni a ka'idar rayuwa idan kuka gwabza da abokin adawa ka ɗauki shi kai sama sama da shi ka buga da ƙasa an fahimci wannan ko to yi haƙuri tsaya kada ka ce da dirje bakin shi ya kyale shi ya ɗan farfaɗo kuma ya taso ya ɗan ƙara gyagijewa ka ƙara ɗauka shi ka buga da ƙasa amma in ka ce ka ka da shi kuma sai ka bi shi har ƙasa ka murƙushe sai ka dirje bakin shi sai ka yi mugun aiki <laughs> ina fata an gane ya eh, tutun da mun fisa ƙarfin hujja mun kada su a hudance. sannan mun fi su kusanci da Allah mu muna tare da Allah addinin Allah muke son ya ci gaba su kuma shi suke son su karya to kuma Allah ya fi ƙarfinsu. su ashe me namu na ma damuwa da su me namu na ɓata lokacin mu akan su maimakon haka me ya kamata mu yi wa qimu salata mu zo mu tsaye da sallah kullum mu mu zo mu tsaye da sallah mu koyi yasin da ake sallah mu tsaye da sallah nan yanda manzon Allah ya koyar wa atu zakata mu ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar ma kawunan ku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a gurin Allah inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala ka samu na albarka da Allah ya lallashe mu duk wannan kullu nasu to kada mu damu da wannan mu mu dawo mu gyara cikin gida mu gyara namu addinin mu gyara tsakaninmu da ubangijinmu musamman sallah mu koyi sallah yanda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallam mu tsara sallah mu tsara zakka mu tsara hukunce hukuncen addini mu kyale su kuma sai ta kawo fari sai ta kawo farmaki Allah zai dinga ba mu nasara akan su Allah zai dinga ba mu nasara akan su Allah ya taimake mu wai ko kun taɓa tunani akan wani abu wanda da muke ganin kamar ci gaba ne ashe ci gaban mai shiga rijiya ne ko kuna so in faɗe muku kuna so to bari ku je yanzu muna ganin turawa sun ci gaba musamman wajen technology kirkire kirkire su suka yi mota ko suka yi jirgin sama ko suka yi mashin duk sauran irin waɗannan na'urori su amplifier nan su microphone su loudspeaker duk su suka yi muna ga sun ci gaba kai bature akwai ilimi haka muke kari go bature akwai ilimi to ilimin technology din nan ilimin kirkire-kirkiren nan wallahi daga musulunci ya fito su tura wannan sun same shi ne hannun musulmi an fahimci wannan ko ilimin likita likita ibn sina har yanzu har tura duniya gaba ɗaya sun yarda daga wajen shi ne suka koyo duk abin da shafi aikin likita ba su ma gaba tatso abubuwan ba su yanda ake tiyata yanda ake wane ne ibn sina abin da ya rubuta ba su ma gama tatso abin da ke ciki ba har gobe ina fata mun gane da irin sibin lauka da sauransu ne suka kirkiro waɗannan ababe na kimiyya da fasaha ilimin duniya ilimin ci gaban duniya an fahimci wannan ko to sai turawa da suka yaƙi ƙasashen musulmi suka yaƙi gabar ta tsakiya suka yi watan gurin da suka dinga sace irin waɗannan littattafai da malaman musulunci suka rubuta suka dinga sacewa suka dinga kwashewa ya suka tafi suka samu waɗansu mutane finnikiyun waɗanda larabawa ne sun iya larabci sun iya karatu da rubutu ya suka koya musu harshen su na latin harshen turanci da suka fassara musu irin ta tafai. dan wanda za su iya gane suka fassara shi ne suka rike suke tutiya da shi yau a duniya su ne masu ilimi su ne masu ci gaba duniya da su take ci gaba suke kirkiro mota suka kirkiro jirgin sama suka kirkiro amplifier suka yi kaza suka yi kaza to mu nan muna ga kamar ilimin nasu ne dan lokacin tura mulkin mallaka suka shigo mana da ilimin nan sai muka ga kamar nasu ne ba mu san satowa suka yi ba to kusan wata hikima ta Allah sai suka dinga bata lokaci wajen karanta ya za a kirkiro waɗannan ababe mu kuma sai Allah ya hana mu bata lokacin can sai muka karkata wajen kuma ilimin ya za mu bauta ma Allah tun daga ahalari ishimawi iziya risala duk malaman musu suka tafito mana da suke ta fassara mana hadisan manzon Allah na ibada da ayu alƙur'ani suka koyar da mu ibada yadda ake bauta ma Allah sai ya kasance a da bayan ka gama karatun aikin haji to kuma a ƙasa ake tafiya makkan nan in ka tafi wurin sai shekara shida bai dawo ba in ka tafi daga nan kafin maka kai maka hika shekara biyu sai kaya da zango wani gari wani gurin sai ka shekara sai ka yi noma ka ɗan samu guzuri ka ɗan ƙara gaba duk mafi yawa mutanen sudan musamman arewacin sudan 'yan najeriya ne asalinsu 'yan najeriya ne irin wannan tafiya hajar a ƙasa ka dinga makalewa can har suka zamo 'yancin suka hayayyafa suka yi jikoki shekara shida wanda ya dawo da wuri kenan ake ana zuwa maka amma muna nan muna ta ƙoƙarin karantare da ake aikin hajji. ya mai wajibi cikin aikin hajji mai farilla mata kokarin wannan karatu su kuma sai kokarin kirkire kirkire kwatsam sai suka yi jirgin sama suka kirkiro mai jirgin sama sai aka zo mana jirgin sama maimakon mu tafi a ƙasa shekara hudu shekara shida kurin sai mu biya ƴan kuɗi sai mu hau jirgin sama awa hudu awa shida an kai mu makka cikin sauki sai mu je mu bauta mu Allah an gane wannan ko me wannan ya nuna mana su suna karatun bauta muna mu ko muna karatun bauta mu Allah waye bawon wani <laughs> su ne bayinmu ya ci gaba mu muka ci gaba kullum mu karatun da muke yanzu ya za mu bauta mu Allah su kuma karatunsu ya za su bauta mana Ya fata mun gane duk su gama kirkire-kirkiren su fito da abu suka kirkirar technology din yana zuwa sai ya taimaki addinin Allah sai ya taimaka mana wajen isar da sabon Allah yanzu ba ga amplifier nan ba ga microphone ga wacce za su fika ta sama wai baturin da ya bata lokaci ya kirkiro ta ya yi ne da asa a masallaci da wannan niyya yayi ba da wannan yayi ba yanzu kuma gashi a masallatai ka ji kiran sallah kana gidan ka maka sha wa'azi matarka tana gidan tana shan wa'azi ba sai ka zo masallaci ba dan wannan bature yayi kaga ya ɓata lokaci wajen kirkirar safika don ayi yi kaɗe-kaɗe da raye-raye to sai gashi kuma ta yi amfani a musulunci ana amfani ita wajen ɗaga sauti a kira sallah a ɗaga sauti a yi da'awa da'awa ta kai ko'ina rediyo da talabijin bature ya yi ne don a wa'azi a ciki a yaɗa addinin Allah ba don wannan ya yi ba to yau ina ne wa'azi bai shiga ba ta hanyar rediyo ta hanyar tv gashi nan yan wayoyin nan namu bature yi su ne don ka memorizing ɗin abin nan karatuttuka na malamai cikin wayarka kai ta ji babu asali ma in ka duba gurin cewa music kiɗa za ka sa gurin <laughs> dan ka sa kiɗa yi a gurin haka ne ko ba haka ba to yanzu wani amfani ne wayoyin nan ba su yi mana wajen ci gaban addini wa'in suka ɓata lokaci wajen ƙirƙiro facebook da twitter da wane ne suka yi wa'annan kamfanin sadarwa waɗanda ake iya ganin hotuna ake wane ne ake watsawa sun yi ne don a yaɗa kartukan malamai sun yi don a yaɗa kartukan malamai ba su yi don wannan ba an gani ko to yanzu wani amfani ne waɗannan kafafe ba su yi wa musulunci kaga kenan al'amarin Allah kenan ashe kaga mu ne ke gidan gaba su kuma suna gidan baya kullun yunkurin su me za su kirkiro na ci gaba wanda za su bauta mana mu mutane mu kuma ƙoƙarinmu kullum me za mu karanta yadda za mu bauta mu Allah su gama ƙirƙiri-ƙirƙiri su zo da abin sai ya taimake mu wajen bauta mu Allah ashe mu bayin Allah ne su kuma fa bayinmu ne alhamdulillah Allah mun gode eh mun gode haka kullum haka Allah yake dan haka Allah ce ku kauda kai kada ku damu da su ku dai ku tsara addinin Allah duk abin da za su yi muku ku dai ku tsara addinin Allah mai yu'is minkum fa sayara na kasir haka manzan Allah ya ce ko ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir duk wanda Allah ya ba tsawancin rai da cikin ku zai ga canje canje da yawa to ku dai ku rike sunnata ku rike sunnar khalifofi na ku ciccije ta da ku ci nasara an gani ko ashe mu kaga abin da ya kamata mu rike addinin Allah duk wancan shirman da tarkacen mu kyale su duk su yi su gama abin mu zai taimaka addinin Allah zai taimaka ko sun ko sun Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa to gashi mun gangaro gashi kuma nan lokaci yayi saboda ka ya kamata mu dakata anan din kenan ko sai in Allah tabaraka wata'ala ya kai mu gobe sai mu dora daga kan wani shirbicin nasu na cewa babu wanda zai shiga aljanna gobe kiyama sai ba yahudi ko kuma na sa suka ce a kuma ƙarya kuke wanda sun faɗa daban-daban ne su kuma na sa suka ce ƙarya kuke mu ne ƴan aljanna Ta <laughs> tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kuna tsammanin kansu haɗe yake wallahi daban-daban suke ba sa ga maciji su ma Allah ka taimake mu Allah ka taimaki addininka Allah ka taimaki masu taimaka mu addininka Allah ka sa muna albarka cikin abin da muka karanta Allah ka ba mu ikon yin aiki da shi mallam akwai tambayoyi to ta bismillah karanta yan kaɗan wa salam wa rahmatullah ya sato ke na'am mm eh to da mu je mu ji malam Aka dai hmm. Allah ya kyauta ba haka na tambaya na fahimce ta kada mu ci lokaci mai tambaya kamar dai ko dan banga ne ko dan sintiri a fahimta ta kenan ko kuma daga cikin jami'an tsaro ya ce sun fito suna fatirin dan kare al'umma da suka kama wani barawo ya sato wake suka ce ya maida abin da bai yiwu ba a maida illa aka sato wannan ƙarshe suka kwace waken nan suka kwace su ma suka rarraba kuma tiya biyu biyu subhanallah wato barawa tsaye da barawan zaune to shine a tambaye shi shi yanzu da yadda an yi kuskure an yi laifi ba kan kuskure yake nema ba yanzu shi ya zai da tiya biyan nan tashi abin da yake tambaya kira abin da ya daure mai kai to amsa a nan gurin akan wannan mas'ala taka kada ka ci wannan tiya biyu in ka ci ka ci haram an fahimci wannan ko in san samu ne da abinci ka a gano inda suka ɗebo a maida amma kuma yin wannan zai baka wata matsala abin da kenan kura a takaice ka ɗauki wannan wake ta ya biyu ka yi sadaka da shi fi sabilillahi a cikin zuciyarka da niyyar Allah ya kai mai wannan wake lada an fahimci wannan ko yawa ka bada fi sabilillah a zuci kada ka faɗi wanda zaka ba ɗin fa ka ce na sata ne a'a kada ka ce haka <laughs> kurin kai dai ka bada sadaka amma a zuciyarka ka yi da niyyar ladan wannan Allah ya kai wa me wannan wake ina fata an gane Allah ya taimake mu kuma daga yau ko da ke ba kai bane jagora tunda haka ta faru in kun kama ba ci ake a maida ba in kun kama mutum da kaya to dare shi kuke haggari ya waye sai a nemi waɗanda aka yi masata waɗanda aka yi masata sai su zo su yi bayani me aka satan musu an fahimci wannan ko haka min ne wani barawo ya ce wai ba guri ɗaya sato waken nan ba ya ɗebo can ya ɗebo can ya ɗebo can a ce kun an yi bincike za iya gane da na ina da na ina ne kun fahimci wannan ko in kuka ce ya maida yanzu misali kun ka barawo nan unguwar ya saci wani Allah ya kyauta Allah kada ya kawo su nan unguwar sauran unguwar nan madai ya kore da su misali ne nake yi an fahimci wannan ko in kuka ce ya maida wannan wake in ne ya sato shi to dama akwai abokin shi barawo shi kuma ya tudun wada sai ce a tudun wada na sato shi ko sai ku tafi ku tasa shi gaba da kun ji aka buga gida wannan dama abokin shi ne shi ma barawan ne ana fitowa nan na sace shi da ya ga abokin shi ya san abin da kenan ai nawa ne nan aka sace wallahi sai kam yan sai ku ba barawo kayan barawo <laughs> wannan ko ku gane wannan ba yan sintiri <laughs> akwai irin wannan to ku faɗaka ya kamata ku yi tare da akan irin waɗannan in kun ce mai dashi inda ka ɗauko yana iya kaiwa gidan abokin shi kai gidan shi ma wallahi gidan shi ma wajen matan shi yana iya kaiwa tunda sun san abin da yake ciki da ya kai yace ni ɗauko da matan sun fito wallahi kuwa mai gidanmu ne bai nan ya tafiya aka zo aka sace muna waken nan nan aka aje shi Allah ya tsine ya barawo nan <laughs> kuma duk barayi ne <laughs> suna mun gode muku mun gode yan sintiri ku fahimci wannan ko to kada ku ce mai da ku rike har wanda aka yi masata ya bara an fahimci wannan ko ya wanda aka yi masata sai ya bara an mun sata da zuwa ka gani ko kuma mu da da aka satar ma kaza da kaza da kaza ne ko ya kawo report ko kuma ku ji labari sai a ɗauki abin da an tabbatar da shi ne sai a bashi abin da ya kamata kenan daga yau hanyar da ya kamata a bi kenan Allah ya ba mu dacewa na'am tambaya ta gaba malam alhamdulillah na'am na'am eh a'a to to ga mata tambayar mm haka haka ne na fahimci inda yake maganar na fahimci inda yake maganar dan gurin kadai inda ya ce da annabi yahuza nan ne ba wannan maganar ciki maganar da yake tsakanin annabi musa zuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam muka karanto sunayen waɗansu annabawa waɗanda muka ce dukkaninsu annabawa ne kuma sun yi hukunci ne da attaura to sai ce hadda annabi Yahuza a'a annabi Yahuza yana saman waɗannan shi kaka ne ma a wajen annabi Musa ko kakan kaka ma an fahimci wannan ko ya daɗe da wuciya kafin ma zuwan annabi Musa ɗin to su ko waɗannan muna magana daga annabi Musa zuwa ga annabi Isa to shi ne aka yi su annabi shamuwelu su annabi shamulu su annabi armaya'u an fahimci wannan ko yake tambayar shi su ma dukkan annabawa ne eh babu shakka annabawa ne yace ba ambace su ba a cikin alqur'ani mai girma eh ba ambace sunayensu ba karara da wannan amma sun zo a littattafai na malamai musamman a cikin littattafansu na attaura da kuma littattafan tarihi na musulunci sun tabbatar an yi wa'annan annabawa me yasa ba ambace su ba ya kamata a yi wannan tambaya me yasa ba ambace sun ba to Allahu a'lam amma dai akwai kyakkyawan tunanin cewa tun daga kan annabi Musa din duk waɗannan jerin gwanan annabawa sun yi hukunci ne da attaura ba sabon littafi aka ba su ba kowanne ya zo a kan attaura yake ɗorawa an fahimci wannan ko kowanne ya zo abinda annabin da ya wuce ya karantar shi ma shi yake karantarwa an fahimci wannan ko wannan kenan sannan kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokaci ɗaya fa ana iya yin annaba uku ko huɗu a duniya ba lalle annabi ɗaya bane sai wannan ya wuce sannan wani ya zo in kun lura zamanin shi kan shi annabi Musa din ai ga dan shi annabi Haruna dukkan su annabawa ne to sannan kuma annabi Yusha'u shi ma almajirin annabi Musa din ne annabi Yusha'u haka shi ma annabin ne haka kusan annaba uku a zamani ɗaya an yi irin waɗannan annabawa ne a dundunkule a gurare daban-daban kuma kowannensu ya yi wa'azi ne da attaura ina fata an fahimci wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu har zuwa ga annabi Isa alaihi salatu wassalam daga kan annabi Isa ya aka bar guda biyu annabi Isa da annabi Yahaya a nuna isharar nan gaba kuma ɗaya zai zo daga shi ko babu wani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam na'am na'am Hmm. hmm. hmm. hmm. ya ce a masallacin unguwarsu, liman ne ya raka a hudu sannan ya sallama, sannan ya ƙara hudu, ya ƙara sallama sannan ya ƙara hudu ya ce sha biyu sannan ya ƙara sallama sannan ya yi wutare da raka'a ɗaya a sallar tarawih kenan muke tsammani to in haka ne babu shakka liman yi daidai akwai ruwaya ta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da take cewa ruwa Aisha take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam bai taɓa wuce raka'a goma sha ɗaya ba cikin Ramadan ko ba cikin Ramadan ba nan kurin inda liman ya kuskure da ya kai sha biyu an fahimci wannan ko kai sha uku ma shi ne ba san wata ruwa da ta zo da wannan ba amma dai sha ɗaya sai aisha ta ci gaba da cewa manzan Allah yakan yi raka'a hudu kada ka so ka ga kyawun raka'o'in nan da yadda ake inganta su da yadda yake dogon karatu ciki sannan sai a yi sallama sai ya tashi ya ƙara wata raka'a hudun kada ka so ka ga yadda ake yi waɗannan raka'o'i cikin natsuwa da kuma cikakken karatu dogayen surori sai ai sallama to daga nan sai ya shafa'i da wuturi ya shafa'i raka'a biyu ya wuturi raka'a ɗaya kaga ga hudu ga hudu nawa takwas ga biyu na shafa'i goma to ga ɗaya ta wuturi sha ɗaya an fahimci wannan ko to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma'ana dai wannan yin wuturi raka'a hudu an samu ruwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi illi liman ya yayi daidai an fahimci wannan ko wannan kenan amma dai manzo Allah bai taɓa wuce raka'a sha ɗaya ba sha yake yi da musa inda liman ba kuma ya samo ya sha biyu ko kuma har ya ƙara ma da wata ta zama sha uku amma ba kuskure ba ne ko an yi haka ko an wuce sha ba kuskure aka yi ba domin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fi mu sanin waye manzan Allah kuma sun fi mu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi haraka a 20 kamar da muke yanzu ana yi raka ashirin ma sallama goma akwai wata daula ta banu umayya a lokacin a harkutar daula can birnin damashka raka'a talatin da shida ake yi raka'a talatin da shida ake yi a shi haga tun da manzan Allah ya sha ɗaya a ƙa'ida tun da bai ce kada a wuce ba to ba laifi ba ne dan an wuce ɗin an fahimci wannan ko sai da ana yin inda za a sauƙaƙa ma mabiya kai liman in za ka iya to cikin mabiyanka fa akwai wanda ba zai iya ba da ka tausaya musu kai raka'o'i akalla da kada su wuce 20 din gwargwadon hali Allah ya taimake mu na'am to a dakata kanta hmm. kan wani malami ne yayi to mu ji me yake cewa malamin a ba ruwanka karanta mashi in za mu iya mu bashi amsa in ba mu iya mu ce ba mu sani ba ka gane ko yauwa hmm. hmm. haka ne tambayar da mai tambaya ya rubuto ya ce wai me yasa malam ibrahim yahya ibrahim masussuka baya faɗa da kowace aƙida sai aƙidar izala haka tambaya take ko to wannan kenan sai ka gara da ka karanta to abin da ya sanya wallahi shi ya sani shi ya kamata ka je ka tabbatar da yana nan raye ko ba haka <laughs> tunda dai Allah ya sa yana nan raye haka wannan tambaya tashi ce yana da amsar da zai bada <laughs> amma ka gani ban ma san shi ba ko ba haka ba ko kun taɓa ganin hoto na da shi wajen saukar karatu <laughs> Allah ya kyauta na faɗi haka ne malamai don wani abu mai karfi tambayar ne sun taɓa yin hoto tare a wajen wata saukar karatu <laughs> to lahadi dai ban sani ba ban san abin da ya sa eh <laughs> ban san abin da ya sa bai da abokan faɗa sai yan izala ba amma shi ya sani ki da wani laifi suka yi mashi da haka haga shi ya kamata a yi wannan tambaya kuma alhamdulillah Allah ya sa yana nan rayi har yanzu bai mutu ba haka akwai sauki kuma yana nan ma kurkusa dan nan yake dutsen ma ko yana nan dutsen ma haka yanzu haka in ka shiga mota kafin karfe 12 dare ko zuwa karfe 1 ka kai dutsen ma suka tambaye kuma zai saurare ka eh, in ka tambaye shi zai baka amsa Allah ya taimake mu <laughs> Allah ya bamu dacewa Allah ya shiryar da mu Allah ya ƙara shirya da mu malam duk wanda ya rubuta tambaya faɗi mai tambaye shi wacce za mu iya mu ba da amsa na na'am yayi magana ya fito mashi a jiki har yayi jini eh kurji ya fito yake tambayar yaya azumin shi in dai wannan ne kurin babu babu komai cikin azumi kurji ne ya fito mai a jiki har yayi jini to ko in ka yanke fa da wuka har jini ya fito ka ci azumi ya kare azumi yana nan lafiya lau Allah ya taimake mu kuma Allah ya bada sauki Allah ya bada lafiya ai shikenan ko to alhamdulillah abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka sai albarka a gare mu wa'annan fitintinu da rigingimu Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen fitin fitintinu ya Allah muna ji da irin nan fitintinin ga sunan ta ko'ina musamman arewacin Najeriya da kusan fa duniyar gaba ɗaya haka suke yanzu daga yau din nan ana can ana gwabza tsakanin Amerika da Isra'ila sun taran ma Iran yanzu haka ana can ana ba ta kashi a ta harba harban makamai a ga duniyar makusan kusan gaba ɗaya dai abubuwan da sun ca kuɗi Allah ka kawo mana ƙarshen fitin fitintinu ya Allah Allah ka ba duniyar musulmi zama lafiya duk inda musulmi yake a duniya Allah ka ba shi lafiya da zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali mu wannan fita ta dame mu ana arewacin Najeriya Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen fitin fitintinu ya Allah masu tada mu da na Allah bayin ka ne wallahi ba mu san su ba kuma sun fi ƙarfin mu sun fi ƙarfin mu ma amma Allah kai kuma kafi karfin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su waɗanda suka kama suke hannun su alhaƙato musu su dawo gida salin alim waɗanda mun faɗa ko masa Allah ka ƙara kare mu Allah ka tsare mu gabaki ɗaya su kuma bayan ka ne ya Allah in suna da rabon shiru Allah ka shiryar da su in ba sa da rabon shiru kuma Allah kai mana maganin su Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka shiga tsakanin mu da su Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allahumma rabbana atu fusna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha daga lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk taqabbal minna innaka antal